Assalamu alaikum mai saurare. Barkanka da wannan lokaci da muke ciki. Barkanka da zuwa wannan tasha mai albarka mai suna Rayuwa Top TV. mu da jimirin sake kasancewa a cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Rayuwa Top TV. To dai Dini Malayi ya fito ya bayyana wa Dauda Kawutu rarara akan sabuwar waƙar da Dauda Kawutu rarara yake shirin yi wa Dini Malayi. inda a cikin wakar ya ci mutuncin Dini Malai Dini Malai ya fito ya ce to amma dai kafin dai wannan dai mai saurare idan wannan ne zuwan ka tashan nan na farko muna roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribing kana ka danna alamar kararrawar sanarwa domin ta haka ne kawai zaka dinga samun labaranmu akai-akai da zarar mun dora a faɗin Najeriya da duniya ma baki daya mun gode mai saurare Dini Malai ya bayyana wa Dauda Kawutu rarara ya kai mai har ko har zuwa inda Dauda Kawutu rarara yake ya ce tabbas inda ya saka mai wannan waka tabbas shi ba irin sauran mutane bane da yake ci musu mutunci a waka ko kuma ya zage su a waka su shi shi wallahi sai ya batar da Dauda Kawutu rarara an neme shi an rasa kuma wallahi sai ya daure shi kuma sai ya yi sanadin da Dauda Kawutu rarara sai ya daina waka a Najeriya ma gaba daya To amma dai wannan magana dai ta Dini Malai ta jawo cecekulo da kuma abubuwa marasa daɗi a cikin Kannywood, inda shi ya ce shi yanzu shi ba ma ta wani Kannywood ma yake ba, daman yana gargaɗawa Dauda Kahutu rarara ne saboda ya saba yi wa mutane waƙa ya ci mutuncinsa a ciki. Ko da Dauda Kahutu rarara ya ji wannan batu sai ya fasa yi mai wannan waƙa. saboda Dauda Kahutu rarara ya tsorata da irin abin da Dini Malai ya yi mai ya faɗa. kuma ya san tabbas zai iya aikatawa to amma dai wannan abu ya gigita lissafin dauda ka wuta rarara, don babu wani ɗan siyasa da ya taɓa fitowa ya mai wannan abun kuma har yanzu dauda ka wuta rarara cin karansa yake babu babbaka saboda a duk yawanci waƙoƙin da dauda ka wuta rarara yake zaka ga yana zagin mutane da ci musu mutunci duk a waƙar dauda ka wuta rarara da zai yi siya tsokani wani ko kuma siya zagi wani amma dai wannan Dini Malaye mutane da yawa wasu mutane da yawa kuma ya burge su akan wannan batu da ya je ya kankarawa Dauda ka wuta rarara akan wakar da yake shirin yi mai. Yana so ya ci mai mutunci ne a cikin wakar inda kuma a ta gefe guda kuma mutane suke cewa shi dan kawai za a mai waka a dan kawai za a mai waka bai sani ba ya ci mutuncin nashi ko bai ci mutuncin nashi ba ya ce zai mai wannan abu to amma dai tabbas duk abin da mutum ya jawo shi ya jawa kansa to amma dai wannan abu ya jawo gaskiya tsatsekulo a cikin kaniwood gaba ɗaya inda mutane da dama suke cewa shi dini malai din, shi wane ne amma dai ya duk karawa dai dauda ka wuturarara rarara sai ka ci gaba da kasancewa da wannan tasha mai albarka domin kawo